Bismillahir Rahmanir Rahim. Kan tana cikin gwiwar ta har lokacin da fata ya gama basu labarin rasuwar ummi abin da ya faru, amma da nan bata dago kai ba. Wannan fa me ya same ta? Ita da Fauziya ne. Kallon Fauziya ya ce me kika ma'autar mu? mun samo ta da kyar kina neman bata mata rai yaye ni fa wasa nake mata amma wallahi ka ja wa autar nan kunne ba ta jin magana taurin kai ne da ita har yanzu ai a gurin ki ta koya Ni dafa kan janan ya ce ki yi hakuri janan ki rabu da ita kin ji kai kawai ta gida daidai lokacin wayar ta ta fara ringin dan juyar da kai ta yi sannan ta goge hawayen idan ta ta daga wayar salamu alaikum daga ɗayan bangaren mamma ta amsa da wa alaikis salam jalan ya kike ya gida lafiya kalau momiya su zainab da humaira Zainab kalau suke suna gaida ke wato kin ga mama ne kika guje mammako murmushi dai tamkar mamma na gaban ta tace a ai zan komo insha Allah ai ta ce da kanta za ta zo ta dauke ki jibi to mamma kina wace unguwa a Kano kun taune daidai layin makaranta oke muna nan faiwa dinnan yau mamma imana ai tun jiya muna Abuja yanzu mun taho Kano ni da Muhsin to Allah ya kawo ku lafiya amin da nan ki da mamanki kafin mu karaso to katsa wayar ta bata yi niyyar faɗa wa su mami ba saboda yadda ran take a ɓace amma da mami ta tambaye ta kawai sai ta faɗa babu shiri babu shiri suka ɗaura girki Fat ne ya fito ya sayo kankara faziya ta haɗa zobo mai daɗi duk abin nan da ake har lokacin bata saki ranta ba. Duk da suna cikin aikin faziya ta ba ta hakuri tare da cewa haushi ta ji shi yasa ta yi furucin. Ita kuwa ta gudurta a ranta babu wanda zai hana ta koma gidan Aliyu ko don ta hukunta shi akan abin da ya musu. Kusan karfe hudu saman ma suka hankalin hankalinta sosai ta shiga ganin abba karami a hannun Muhsin tamkar gawa. Da sauri ta kai hannu za ta karbe shi suka haɗa ido da mami ta fasa. Iso aka masu bayan sun gaisa ma mata kalli nan wadda damuwar ta fito karara kin ga abba ko me ya same shi ta faɗa da sanyin murya figar ruwa da ciwon hakarkari wallahi ban yi niyyar dawo da shi ba amma shekaran jiya ya daga mana hankali sosai ya rika mimmiƙewa da ya dawo hayyacinsa ya fara kuka yana kiran amma da dare shi yasa an ce bari kai mu kawo shi saboda gudun tsautsayi muna shiga cikin abuja ya mimmiƙe mana ba shiri muka yi asibiti ina kiran momi kuma ta ce kina kawo shi yasa ban daga musu hankali na ba na ki faɗa musu muna abuja a asibiti muka kwana na sa suka sallame mu dan ga ɗanki mami ce ta karfe shi da nan ta yi karfin hali sosai ta danna hawayen da ke kokarin zubo mata mami ai ba mu ga ta zama ba mu tashi mu kai shi asibiti bari na kira su na sanar masa da kyar su mamma suka ci abinci sannan suka tafi asibitin AKT ya ta motar da su mamma suka zo da ita kusan awa guda sannan aka gama furosisin aka ba su gado a emergency kafin su nan aka abin da ke damun nasa sai a lokacin su mamma suka yi masa sallama da alƙawarin insha Allah za su dawo suna zaune duk sun yi jigun lokaci lokaci da nan na goge hawaye waziya ta shafo kansa ta ce gaskiya mai suna abba ya girma Allah ya baka lafiya amin da aini jira nake warke in masa tsiya daga shi har uwar tasa da ta zauna tana wa dan faru kuka mami ta kallafa ta ce sai ta yaki kuka kai ka mata naƙudar ko kai ka haifa mata kai dai da ka zauna kake aure ai sai kai ta ganin 'ya'yan ƙannanka mami abin har da gori i in ka ji haushi ka kawo min matar da za ka aura ai kuwa tana nan tafa ni ma ina nan ina jiran ta ita dai janan idan ta yana kan ɗanta da ke kwance da uban oxygen a hanci sai da a hannu karfe shida security ya shiga yana cewa dan allah a bata lokaci yayi janan ta kalli mamin ta ce su fa nan ba sa ɗagen kafa da lokaci yayi suke cewa a bata kuma mutum ɗaya ne ke jini? mami ta ce to yanzu abin da za a yi ku tafi gida in yi so sai na zauna da shi a'a ni mai amfani na mami kai zan zauna sai na sanar da sagir baya da matsala yanzu ma aiki ne ya rike shi an ba shi wanki da yawa shi yasa bai zo ba haba fauziya sai ka ce na zama uwar banza da ya da mijin kike taho jinya to mami ai komai kamawa take inda little jinan ce ba lafiya ai dole ya bari na zauna da nan ta yi na rai da ido ta ce, Mami, don Allah ku bar ni na yi jinyar shi. Yadda ta yi maganar Mami ta ji tausayinta sosai, ai kuwa ta ce, To shi kenan ta zauna. Sai da suka siyo mata duk abin da take bukata sannan suka tafi. Wajen karfe takwas wani nasu ya zo ya ba ta takarda ta kai lab da safe za a karɓo jini. Hankalin ta yi tashi sosai yanzu har karin jini za a masa. kasa jurewa ta yi ta tambayi nas din me ke damunsa ba za mu gane ba har sai likitoci sun zo sun gani an yi scanning ba na son faɗa miki abin da ba shi kenan ba to jinin siya ya zan yi ne ko ɗauka za a yi ni duk wanda kuke so ai sai gobe za a saka masa da safe to wannan takardar ta group sa ce in ki je lab za su ce ki siyo ko ki kawo wanda za a ɗauka a jikinsa jinjina kai tana tana faɗin Allah ya bashi lafiya amin yanzu ki kira mamansa ta zauna sai ki je ki karɓo ki ta yi murmushi duk da a cikin damuwa take ta ce ni ce maman shi ai kuma 'yan gidanmu sun tafi tun ɗazu ban san za a yi ba kallonta ta sake yi ta ce da gaske ke ce maman shi na yi ganganta ku gaskiya kam ko ni ban yarda ba sai yanzu na ɗan ga kamannin naku na yi tunanin ƙanin ki ne murmushi ta sake yi kawai amma ya aka yi suka tafi da wuri haka har babansa babansa baya kasar sosai mamanmu su kuma da sis ta yi aka ce lokaci ya yi kawai suka tafi ai da ma dan tsayawa za su yi a wajen an gama fita sai su dawo saboda irin haka da a ce babansu na nan da da daɗin to yanzu ya zan yi ko goya shi zan yi na ji da oxygen ta ya zaki goya shi jinin sa dai yanzu 91% ne dole ki yi kokarin zuwa lab a san abin yi bara kawai na je na kai miki to na gode sosai Allah ya saka da alkhairi amin bayan ta dawo ya sanar da ita za a zo a saka masa jinin da safe oke siya aka yi saboda ai babu lokaci tun da safe ake bukata to nawa ne kuɗin ki bar shi kawai kanwata na biya ga takardar ai mamakin ki ya sa ni biyan kuɗin nan mamakin me da kika ce yaron ki ne wannan ba abin mamaki bane haka yi ta jin da hira har ya cire drip din ya jona wani ya ce da ta ga ya kare ta faɗawa wa duk wani nas da ta gani a daren ta kira mami ta sanar da ita aiko ta ce suna nan tafi gobe washe gari karfe takwas sagir ya kawo fauziya alifan suka kawo mata breakfast sunan taba hira kaɗan sannan suka tafi kasancewar ba lokacin bistin ba ne kuma nurses da doctor sun fara round Badwatch ta masa sannan ta ɗauko kayan da aka kawo nasa ta saka masa riga mara nauyi da pampers likitoci hudu ne sai suna ta magana akan yanayin ciwon nasa suna kuma dudduba shi tare da yi mata tambayoyi bayan sun yi rubutu a fayil din sun fita ɗayar ta dawo kamar na san ki ko janan ta ɗago kai ta kalle ta tana tunanin inda ta santa yes na san ki mana janan ko kai ta daga alamar ikin eh, manta na hala gaskiya na kasa tana inda na san ki mun shiga mota ɗaya ni da ke daga yau zuwa nan kano hajar ce wadda ta baki compliment card ɗinta oh iya eh, haka ne na gane kikin ma manta ni shi yasa baki gane ni ba ki yi hakuri ba haka bane to ya ne ba dai cikin jikinki bane wannan har dan mu ya girma shi ne ba masha Allah ki damu insha Allah zai samu sauki na ji daɗin ƙara haɗuwa da ke murmushi kawai ta yi sai kuma hira ta barke tsakaninsu har da nan ta dan fara manta da hamuwarta mami da fa duk sun kira sun duba shi sannan suka ce da yamma za su zo lokacin bistan amma fauziya da wuri za ta zo saboda lunch hajar ita ta raka da ta yi har skynan kasancewar hajar likita ce ba ta sha wahala ba sai da suka yi skynan har kala uku sai da ya tabbatar an yi skynan din sannan suka koma ta tafi sai bayan kwana uku da zai fito da za ta tafi gida ma ta zo ta mada sallama ta ce da yamma za ta dawo dubiya ta musamman godiya sosai jinanta mata ta tafi suna zaune ita da momi da adinan sai fauziya da bata daɗe da zuwa ba ni fa rashin lafiyar nan ta bani mamaki lokaci ɗaya ba to ya za a yi haka allah yake lamarinta momi kawai zan mana biza mu dafa ko indiya ne sai yafi ka bari dai mu ga abin da allah zai yi Momi, ki duba ki ga abba fa kamar baya da rai wannan jinin na biyu kenan ake kara masa ni gaskiya gwanda a jecin indiya tunda suna da kwararrun likitoci a ka kwantar da hankalinka mana ka bi ka rude ai dole ne dubi ita ma janan yadda ta koma a rana ɗaya dole in damu da damuwar su momi kallon shi kawai foza take tana jin daɗin yadda suka damu da jana. wani bangare na zuciyar ta yace gaskiya janan bata da hankali da har ta kasa gane masoyinta har tana kirarin za ta koma wa aliyu ita kuwa duk ranar da janan ta koma gidan aliyu tabbas za su raba jiha da ita sallamar hajar ce ta katse mata tunanin su ma ta katse masa maganar da suke duka su biyun suka mike tsaye momi da adina ita ma janan cike da mamaki ta bi su da kallo yadda ta ga hajar ta tsaya cak ta kasa karasuwa ya tabbatar mata akwai abin da ke faruwa me ya kawo ki nan adnan ya faɗa cikin ɓacin rai ya tsina fuska ta yi ta ce kai zan tambaya dalilin zuwan kana karki raina min hankali mana janan ce ta yi saurin tashi ta ce a janan ita ce wadda ya taimaka min fa ta taimake ni har sau biyu a ra dalla rufa min baki ki rasa wa zai taimaka miki sai wannan matsayaciyar mara kunya da tarbiyya daga jinin har foza sun tsorata da yadda ya haɗa rai yana faɗa kada ka sake jifa na da magana akwai wanda ya kai ka rashin tarbiyya alhamdulillah gidanmu babu gadon hiv na ga mun bata ƙara ya sakar mata wawan mari har sau biyu rage kuma tutai za ta sake magana ya shako ta kin manta illar da yayar ta yi min ta saka wa ɗanta da ni kaina muguwar cutar da ta kwaso a yawon banzanta ke kanki da aka yi niyyar aura min ke guduwa ne saboda kuɗin kowa ya san kun yi gadon iskanci wallahi sai na fanshi marin da kai min a kotu da aka raba su tare da faɗa masa bai kamata su zo asibiti su yi faɗa ba inda ake jinya momi na kuka jinan na kuka da sauri hajar ta bata adanan ya kalli nan har zai yi magana kawai ya juya da sauri ya bata ta yi sauran bin bayan shi kada ki sake ki biyo ni tsawar da ya yi mata ne saka ta saurin tsayawa a gurin tamkar an dasa ta aliyu ta furta cikin matsanancin kuka jin sunan da ta ambata ne ya saka shi tsayawa cak tare da juyawa ya kalle ta aliyu kike ambata a gabana sun koyar da kanta ta yi ƙasa tana zadda hawaye ya matso dab da ita ya tallafo haɓarta da yatsa ɗaya bayan janyo hajar da kika yi shine kike ambatar aliyu a gabana janye kanta ta yi sannan ta ce aliyu ya ruguza rayuwata kai kana neman karasa ta da wannan zan ji har zai yi magana sai kuma kawai ya fasa ya wuce da sauri ya fita ita kuwa da sauri ta bi bayan shi kamar wata jela kan wasu kujeru ya zauna ta yi saurin zuwa ta tsaya a gaban shi ba kya kishi na jina me yasa zaki riga ambatar sunan aliyu kina son na mutu da bacin rai da damuwa kai ne ba ko ka manta alƙawarin iya ta ya zan guje ka ta ya zan kasa yin kicin abin da zuciyata take son ta rayu da shi idan ka ɗauke mummy da jalal na fi kowa son ka a duniya ina son ki yi probin ki ɗaukar min alkawarin ba za ki taɓa gudu na ba ni ne mijinki na har abada shiru ta ɗan yi kusan minti uku ba ta ce komai ba har ya fara zargin ko dai ba za ta amince ba kana da buƙatar na dafa alƙur'ani dago kai yayi ya kalle ta wanda ita ma shi ɗin take kallo ba na buƙatar hakan amma ina buƙatar ki yi min alƙawarin za ki zauna da ni har abada idan ta cike da hawaye ta zauna gefen gefensa tare da cewa ni ta gace har abada adana na yi alkawarin da kai kadai zan rayu ba na son ƙara ganin ki tare da hajar ba za ka sake gani na da ita ba dama ba taimaka na ta yi shi yasa amma ba zan so duk wanda zai wulakanta min salman ɗina ba murmushi ya ce salman din iya dai murmushin da ta yi har sai da suka bayyana haƙoranta ka san me a'a sai kin faɗa a'a sai kin faɗa amma kallonta ya yi ta yi saurin rufe fuskar ta yi da tafukan hannuwanta maga fuskar ta ki mana da sauri ta tashi za ta bar gurin ya yi saurin riko hannunta tare da zaunar da ita inda tani nake abba garami ya tashi kuma zai neme ni na san eh haka ne ashe yaron muna kwance ba lafiya muka taho muna soyayya a ya tashi mu je washe gari tana zaune kan gadon abba garami yana kan cinyarta lokacin an cire masa oxygen din tunani kawai take ta hanyar da za ta bakanta wa aliyu ba tare da ta koma gidansa ba ita kam a yanzu ba ta jin akwai wani wanda za ta iya zaman aure da shi idan ba adinan ba uwa uba tana da cutar hiv ta san ta zama ta adinan duk da taso a ce ta koma ga aliyu ko don bakanta masa amma kuma ta haƙura don adinan ko sunansa baya san je karar message da ya shigo wayar ta ne ya sa ta dawowa daga duniyar tunanin da ta shiga ɗaukar wayar ta yi ta buɗe sakon ta fara karantawa assalamu alaikum da fatan kina nan lafiya ya cikin prince allah da ya sa da sauƙi. don Allah ki kula min da shi sosai ba na son in je na rashin lafiya idan ba haka ba zan zo in ɗauke shi don na san ba ki hannu kula da shi yadda ya kamata Allah ya bashi ingantacciyar lafiya mai ɗorewa amin duk da babu suna amma ta tabbatar lan ne saboda lambar da aka yi test din ba ta Najeriya ba ce duk jikinta ya yi sanyi sosai tana zaune tana sake karanta saƙon kawai ta ji sallama a kanta dago kai ta yi ta kalle ta sai kuma ta rai tare da juyar da kanta gefe Jiran ki yi hakuri ban san alakar ki da yaya Adnan ba amma yadda ya nemi faɗa min magana shi yasa ni ma na rama. Ganin Janan ba ta da naira bata amsa ya sa ta so za ta ɗauki fayil ɗin abba da Janan ta yi saurin rike hannunta. Kar ki taɓa ta ƙara haɗari ajiyar zuciya ta yi tare da cewa ba ni da masaniya akan ciwon da yaya Bilkis ke da shi. wanda har ta dura ma yaya Adnan duk da ba mu san me yi ajalin ta ita da ɗanta ba a lokacin ta amma ina jin an ce ya adana na da hiv na tabbatar yaya bilkis ce ta shafa masa saboda na san tana tarayya da maza kala kala don haka samun aids a jikinta ba abin mamaki ba ne ni ma ana min kallon haka amma wallahi ni ban taba yawon banza ba na dai sanni ni ɗin kawai ina da yawo ban san zaman gida ba kallanta janan ta yi ta ce to na bukaci ki bani labarin ki ne baki bukata ba amma ina son kawai ki nema mun gafara wajen yaya adinan da momi amma bayan an sallame ku iyaye na sun wulakanta su amma wallahi daga baya duk mun yi nadama ta dan goge hawayen irin ta wanda ya sa jikin janan ya ƙara yin la'asar ki yi haƙuri akan abin da na miki kar ki damu janan duk mun samu rashin fahimta ne sama ta tana sake ba ta labarin rayuwarsa haka ne ya sa janan ta kara jin tausayin adinan da son shi cikin ranta a lokacin ta sanar mata cewar adnan ya ce baya son ganin su tare ta ce aikuwa da ta ga lokacin zuwan su yayi za ta bar gurin ko da ita ce on call washe gari kuwa suka je suka karɓo result babu wani abu da ke damunsa a cikin kashin sa ko kayan cikin sa zuwa brain sa sai ciwon convulsions figar ruwa kadai da ke damun sa hakan ne yasa ta ɗan ji sanyi kaɗan a ranta three weeks later yau ne ranar da junan suka dawo gida an sallama abba karami ya warke sosai sai dai ya rage surutu sai rigima da ya tsira ta gaira babu dalili sai ya yi ta maka kuka ina dadi tun ba ta jin haushi har ta fara yi masa tsawa akan ya hau jirgi ya bi shi can singapore din ranar nan mami fada ta yi ta mata akan yadda take yi wa abba karami fada tamkar wani babba yau ne suka da a kaduna kuma kotun da aka yi shari'ar aliyu da abba wani sabon kuka ne ya balle fauziya tana ganin kamar a lokacin ake shari'ar mami kanta dauriya kawai take amma hoton shari'ar take gani a idanuwanta sagir momi adnan sai rarrashin fauziya suke yayin da take jin kamar cewa suke ta yi kuka lokacin da suka isa sai da suka yi jira na kusan awa biyu don alkalin a lokacin yana gudanar da wata shari'ar bayan an gama ya bukaci da su shigo aka yi musu iso suka shiga adnan ne ya yi masa bayanin abin da suka tafa da shi ya kalli alta ya ce malam ka tabbata idan muka je zaka gane inda kuka sare bishiyar alta ya rusuna ya ce kwarai mako don ba zan manta komai na daga kafin na fara gini har zuwa gamawa ba don ban taba ganin mutum mai adalci da mutunci kamar alhaji hashim ba sannan ban taba aikin gida da ya yi min daɗi kamar nasa ba allah ya masa rahama ya faɗa yana goge hawaye amin duk suka amsa shikenan za mu tafi da ni da ku da ma'aikata na za a je ka nuna gurin a tona amma fa da sharaɗi wani sharaɗi fa adnan ya tambaya idan har ba mu ga komai ba tabbas za a hukunta ka hukunci mai tsauri jikin da nan gaba ɗaya ya mutu ta kamo hannun abba karami da ke rike da na adnan ta danɗe sosai tana karkarwa na yarda alta ya faɗa idan kuma aka gani za mu bar ku da allah domin kun yi sanadiyyar rasuwar mahaifinmu kun samu hukunci kun yi shari'ar zalunci da son zuciya duk suka juya suka kalli fauziya wani security da ke tsaye na fota alƙalin ya yi saurin dakatar da shi sannan ya kalle ta ya ce ni kuma na yi alƙawarin, idan ba a ga kuɗin nan ba sai kin yi zaman gidan yari na tsawon shekara guda yanzu ma sa a kawai kika ci ba ana shari'a kika yi min tsaurin irin nan ba jafar yana zaune kan kujera yayin da yaransa uku ke tsaye daga upstairs din ya fara ji hayaniyarsu fito wallahi kin bar auren aliyu har abada yar matsiyata tiroli aka fara wurgowa ta yo ƙasa. Kallon turolin ya yi sannan ya mai da hankalinsa saman Zuhura na gaba tana hawaye. Umma na ƙara kuɗo ta Aliyu yana gefen Umma. Lafiya shine abin da sha'abar ya tambaya lokacin da suka ƙaru falon Ya sake ta amma dan bakin naci ta ƙi tafiya. Wannan da kake gani yalla laba ita ta tarwatsa rayuwar gidan nan. Kamar yadda ke ma kika tarwatsa rayuwar wasu duk suka jiyo dan ganin wace ce janan ja'afar aliyu zuhru duk suka furta lokaci guda janan ce na zo ɗaukar fansar mahaifina da kuka yi sanadiyar mutuwarsa babu abin da kika yi saki buka kin ci darajar ke babba ce wallahi da sai na zage ki janan kina da hankali kuwa kallon ja'afar ta yi har za ta yi magana sai kuma ta fasa ta juya ta kalli kofa ta ce ku shigo jiyowa ta yi sai lokacin ta kula da kafar mominin kira da bandeji amma dan bala'i haka ta fito da zuhra. duk da azabar da take ji shigowar su mami ba karamin dagawa aliyu hankali ya ba yadda ya gansa tare da yan sanda da alkali da yanke shari'a bayanin komai aka yi wa aliyu sannan suka juya dukkansu zuwa farfajiyar gidan daga can tsakiyar gefe ya nuna daidai rumfar da aka yi ta hudawa ya ce allah ya taimake ka nan ne inda aka sara wannan bishiya ka tabbatar na tabbata yin labai jiyawa ya kalli fauziya karki manta idan har ba a ga komai ba kina da shekara ɗaya a prison shi ma sai shari'a ta hukunta shi ni kuma ina da kuɗin da zan ɗauka ƙara idan har aka sake zaluntar mu duk suka jiyo suka kalli janan wanda a lokacin ma hawaye take ja'afar magana kawai yake sanyi mata amma tsananin mamakin da take bashi ya hana shi cewa komai kujera aka ɗauko alƙalin ya zo na yanda duk su kuma suke tsaye janan dama zan sake ganin ki a rayuwata zura ta faɗa tare da rungume ta tana kuka ja'afar ya samu ƙarfin gwiwar kawo hannun afa karami tare da rungume shi Aliyu kallonta kawai yake yi ita da yaron don ya tabbatar ɗansa ne a jinin jikinsa yake jin son yaron. Suna tsaye aka kirawa masu haƙon rijiya don su tona a wurin kusan minti talatin da fara abin umma ta juyo ta kalli zuhur da ke tsaye a gefen ga an sake ki shine kika tsaya. Ganin gulma ta juya ta kalli Aliyu ka ƙure ta ta fice a nan umma rabu da ita a gama wannan aikin tukunna. harara ta dalla wa junan lokacin da suka hada ido da sauri jinin ta tashi ta koma gefen adanan ta ja kujera ta zauna mami na tare da mami a tsaye Fauziya ma suna zaune a gefe ita da mijinta da 'yarsu. ba dai wannan shine beban da kika haifa ba ko Ja'far ya faɗa murmushi ta ce shine ashe dama za mu sake haɗuwa da kai ɗan sanda mai basaja murmushi shi ma ya ce ke ce mai ba sa da tunda kika tafi kika ita dawowa kullum da mun ji sallama sai mun yi tunanin ke ce Allah sarki dan Allah ku yi min uzuri insha Allah zan je in gaida ne Allah ya sa da gaske yake amin kenan da gaske ita ce janan din da wannan yarinyar ta faɗa to me ya haɗin janan da wannan gida da kuma tonewar da za a yi yanzu tabbas zan so jin labarin cakwakiyar nan da nan a ina kika san wannan kuma shine wanda ya kwana a gidansu lokacin da na taho daga yola da nan ɗita mai mutane murmushi kawai ta yi har kusan awa ɗaya da wani abu sannan aka ga akwatin duk ya makale da ƙasa da ƙyar suka fito shi ajiyar zuciya ta nan ta yi gani take su ta dawo ga shi mun fito ɗaya daga cikin masu aikin ya faɗa yana goge zafa alƙalin da kansa ya so ya taɓa akwatin yana da kwaɗo a jiki kukar da fauziya ta fashe da shi ne yasa duk suka juya gare ta da nan ta rungume ta sosai suka ci gaba da kuka fauziya kina babba bai kamace ki ba ita ma abba Ina ma Abba yana raye ya ga wannan rana, Fauziya ta faɗa tana ci gaba da kuka. Ku ɓalla akwatin, alkalin ya bada umarni. guduma suka saka suka doke shi aiko ya bude tashin hankali wanda ba a saka masa rana wato da aka bude akwatin gara da kwari duk sun yi wa takardun kaca-kaca sai busasshen wasu wasu kan babu ma ga kwari a ciki har lokacin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da aliyu ya faɗa tare da zubiya a ƙasa mami umma da ke tsaye ita ma jiri ke ɗaukar ta tana faɗin wallahi ƙarya ne ba za mu yarda ba ƙarya suke sharri ne rugawa ta da gudu ta yi waje da kira aka kamo ta ganin tana hauka ta birin ga kafar sai jini take hakan yasa aka kulle ta tare da yi mata allurar bacci abba na cika maka burin ka da taimakon adnan da jalan ya allah ka ji kan abba ka saka wannan bayan naka da suka taimaka min abba me yasa ka mutu me yasa baka jira wannan rana ba na yi maka sanadi abba ka yafe mu jalan ki yi hakuri ki bar kukan haka momi ta faɗa tare da rungume ta ku bar ni na yi kuka ba za ku gane irin illar da suka min ba a nan ne abar ya ji labarin komai ya tausaya masa kwarai alkalin ya ce za a yanke shari'a da zarar sun samu sauki aliyu da umma fitowa suka yi za su tafi mami ta ce janan sai dai ta bi ta su tafi abuja har za ta musa mami ta ce a'a ta je zuhura kuwa tausayin aliyu ne ya sa ta mai da kayanta za ta zauna har lokacin zuwan da za su warware janan ja'afar ya faɗa cikin sanyin murya ta dago idanuwanta da suka gama rinewa ta kalle shi dan allah janan ki yafe wa ummi don lokacin da za ta mutu sai da ta tabbatar ta roƙe ni kan na roƙa mata yafiya gare ki ba zan yafe ba abin da ta faɗa kenan tare da jingina da motar tana kuka kar ka damu zan lallaba ta za ta yafe da izinin Allah a nan yayi magana. alƙawari na ɗauka zan roƙar maka Nima zan yi iya ƙoƙari na da kanta za ta kira ta ce maka ta yafe exchange nan ba suka yi sannan ya tafi zanen ta jiyo ta sake kallon ginin ta tuno rayuwar da suka yi baya ta kara fashewa da kuka tare da faɗin so haka yake ashe ko daɗi ko kunci ɗan rashin ta momi ta yi sannan suka shiga mota suka tafi mami kuma suka yi kano tsawon wata ɗaya mami fahad da nan suna zarya game da dukiyar ba su bar kaduna ba sai da suka tabbatar an karɓi komai na dukiyarsu atm ɗinsu ba a taɓa kuɗin kowa ba sai na abu da shi aliyu ke amfani sai ya mami da gidaje wanda abu ya siya mata duk sun dawo hannunta an raba gadon abu an ba wa kowa nashi janan nata ta ce fahar ya ci gaba da juyawa na fauziya kuma ta bawa mijinta dukiyar da suka samu ba ta wasa ba ce gami da filaye da ginannin gidaje duk da sun sauke wa abba nauyin shukan da ake bin sa su ma still an kawo masa kuɗaɗe da yawa da abba ke bin mutane aliyu ko lokacin ya tashi umma ko kafa ta rube ta na aka mayar da su kan gire gidansa da suka baro zuhra ta tafi gidansa an yi an yi ta koma ta ki babansa ya ce a kyale ta mamanta ko tun a lokacin ta fara dana sanin abin da ta yi Fahad ko ya ce ba za su zauna a gidan ba sai an sake gyara shi da haka suka koma cin wani gidan abba da ke malali sannan Aliyu an ba shi wata uku ya dawo da duk wani abu da ya ce masu tun da babu wata dukiyar su da aka gani a haka ma dan adana ya ɗauko wani George ne amma da wancan so ya yi lankwasa abin two weeks later fitowa ta yi hannunta da irin abba ƙarami tun daga nesa ya kura mata ido bai dauke ba har sai da ta zo gaban shi tare da hura masa iskar a kunne ke dariya ta yi tare da cewa sarkin tunani mai ake tuna kuma abu biyu da wanne da wanne rayuwar da za mu yi idan mun yi aure sai na biyu kuma wallahi ba na son tafiyar nan me yasa ba ka so kawai ba na son ganin aliyu sai nake ganin kamar zaki ce zaki koma gare shi ajiyar zuciya ta yi ta ce kai nawa ne ni ma ta ce babu abin da zai raba mu da yardar Allah yanzu ma zuwan dole ne ta kama in je din amma ai an gama komai me zaki je ki yi musu kuma akwai maganganu a baki na da yawa amma sai mun je zaka ji Allah ya sa alkaini ne murmushi kawai ta yi ta shiga motar shi ma za ka yawa ya shiga ita da motar suka tafi suna tafiya suna hira har suka isa kan gire a bakin kofar gidan ta tsayin tsaya wasu zafafan hawaye suka tara idanuwanta abu biyu ta tuna jalal da rayuwar ƙauyen da sallama suka shiga gidan umma na kwance a tsakar gida kafar nan a kumbura aliyu na gefenta ganin janan da ya yi ne ya sa shi saurin tashi fuskar shi ɗauke da hawaye ya ce da nan za ma zaki waiwaye ne a da nan da ya gani a bayan ta rike da abu karami sai duk jikinsa ya sanyi janan ta janan kin ga yadda Allah ya mayar da mu ya fiye mun janan yafiya umma yafiya ba kika ce ta faɗa cikin kuka lokacin giyar suna ɗiba ta ban damu da abin da kuke min ba amma babu irin roƙo da da ban muku ba kanku yafe ba abba duk da a lokacin ban san wani irin laifi ya muku ba amma kuka take bakin cikin ku ne ya kashe abba ba zan taba yafe muku ba janan dakata aliyu dama ni abu biyu ne ya kawo ni gidan nan ta tanyo abba karami ta ce ga ɗanka ka sani na sani ɗanka ne amma ka shiganta man shi tun kafin ya zo duniya hakan ne yasa na ci gaba da sheganta shi don babu wanda ya san kai ne ubansa ba zan taɓa sanar da shi kai ne mahaifinsa ba har sai ya girma ya yi hankali in faɗa masa yadda kuka yi amfani da son zuciya da irin sigar da kuka buga tarwatsa farin ciki na ta yadda zai ƙara tsanarka ta ci gaba da hawaye tana faɗin abu na biyu shine ko ni kaɗai na rage na yafe maka sannan ka shiga aljanna wallahi ba zan taɓa yafewa ba